Ɗaruruwan 'yan shi'an Ghana maza da mata sanye da baƙaƙen kaya sun yi tattaki a wasu titunan birnin Accra suna bugun ƙirji suna rera waƙoƙi domin bayyana baƙin cikin kisan Imam Hussein jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi a Karbala da ke ƙasar Iraki. Mabiyan sun haɗu a hedkwatar su da ke unguwar Mamobi Accra suka yi jerin gwano cikin tsari da jagorancin 'yan sanda suka bi ta babban titin Nima zuwa unguwar Newtown sannan suka ƙarasa zuwa filin wasan zamani na Wembley da ke unguwar Kutubabi inda sauran mabiya daga unguwanni daban-daban suka jero aka haɗa wannan filin wasa. Abdulaziz Haruna Futa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka tsara tattakin. Akwai lawn da ke garin da ya kamata a bi doka. Ba mu mu doki doka na farko mun karbi permit in ka duba polisai na gaba suna duban tsari akwai eh, ambulance da ke ciki in case wani in ji daɗi ba ambulance ya yi doke shi so abin da ya kamata mu samu mu ajiye duka mu bi tsari duka an ka duba gaban duka polisai ke make sure kama suna abin sa a jawabinsa ga mabiya babban limamin shi'a na Ghana Sheikh Abubakar Kamaluddin ya yi kira gare su da su yi haƙuri da juna kada su dinga ƙullatar juna a zuciyarsu Dan uwanka shine wanda zai taka wanda ke nisa ringa hankuri da juna in dan wanka ya maka laifi ka san dan wanka ne ka mai gafara wannan aminu shi ne tabbatar da wannan da yi, mutumin imam Hussein kar ka aje wani dan wanka a cikin zuciyanka ba wani wahabe ma ko wanda ya yake ba shi a ba ba ka aje shi zuciyanka ba balle ɗan wanka inda ka zama shi a raushe wani mutum ka dan tare ne ya ɗan taka maka ya hankuri daure Eh, gabanin nan shugaban majma ahlul bait na ghana sheikh muhammad abujaja ya gaya muryar amurka cewa wasu da suke tsatsaga bangarorin jikinsu har jini na zuba gurbatattu ne a cikin shi'a shi'anci daban ne da abin da wadunsu cikin shi'awa za su yi in ga zo kowane group akwai jahilai akwai waɗanda suke wuce gona da iri Kaman yanka jikin na manyan malum mu da yawa suna me suna hana wannan suna gani kamar wannan ba daidai ba ne sai samu a wurin mu karatun da mu muka yi batun shi an ci wannan jahilinci ne ba rabin shi an ci ba ne wasu mabiya shiya da suka halarci wajen sun bayyana yadda suke ji a wannan rana ta ashura Suna na dai Malam Said, an fi kira na da Dr. Said. Eh, yau dai gaskiya muna cikin bakin ciki ne kwarai-kwarai. Kafin wannan abu ya faru ma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya fara kuka ya bakin ciki kafin ma abin ya faru saboda shi mu ma muna kwaikwayo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunana Maisha Idris gaskiya yau muna bakin ciki na kashe Imama Hussein mun fito ne mu gwada ma duniya kamar yau ba ranar farin ciki azumi ba ne. yau ranar bakin ciki ne na rasuwar imamu Hussein. Bakin ciki muke yi da juyayin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da iyalansa a Karbala about 1000 and something years ago. Shi sa in ka gan mu cikin bakakin kaya muna tahiya kan titi muna buga kirjinmu muna juyayin kashin jikan manzo Allah sallallahu alaihi wa An gudanar da irin wannan tattakin a sauran yankunan kasar Ghana. Idris Abdallah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.